To yanzu kai a taka fahimta me yasa ake zuwa ana haɗa ku da junanku kuna kashe junanku ne dan me? Ni dai ina gaya maka wannan gwamnatin da muke ciki suna business ne na neman kuɗi sai kuma suka koma suna amfani da rayukanmu saboda su suka halitta su Boko Haram rana ɗaya za a iya gama da su duk wanda ya faɗa ma wai Boko Haram wai kwana biyu ko uku ƙarya ne rana ɗaya Najeriya Ani za ta iya gama da su. In ta shirya amma ni kam Nigerian Army ba ta shirya ba ko ba za su yi amfani ba. Ni raina su karfin I like kuma suna son raina su yi to. Ni kare ban san zama da problem na Najeriya ba. To da cire kuɗin nan su kawo su hakkin mu ma na aikin da muka yi a nan. Tun Januwari ina nan na ce maka ban ci abin da ke dubu hamsin ba. Ka faɗa wa duniya ni na faɗa. Ina raye kawai baran jira ba wanda ya san murya na yake. amma yin tun januwari an hana ni zuwa sallah hana mu zuwa christmas mu muna kwanta gora muna training kuma banza training din ofi mun zo nan kuma da training din a jikin mu a bar mu mu yi aikin anti sai dai aka tura mu jiki banza ko life jacket ba bamu ba kuma life jacket wannan rigan karfe nan da ake sawa mai protection na bullet hmm. mun yi complain an hana mu wani yaran yaran almajirai ne to bari in gaya maka ba yaran almajirai ba ne ka faɗa wa duniya eh wayan nan train force e e? e, ne foreign soldiers ma foreign trainees ma yaran Niger Chad Libya duk suna cikin su to kaga wannan na maziri ko a cikin su yan Boko Haram din akwai mutanen da ba na yan Najeriya ma akwai yan Libya a cikin su akwai yan Niger akwai yan Chad sannan kuma akwai sojojin Najeriya ma daga cikin wanda ta tashi akan jihar yanzu. zo su musu aiki su koma bakin aiki. Suna faɗa a gefen 'yan Boko Haram suna faɗa da ku. Yanayin don su karkashe mu, kaga yanzu kamar na kashe mun nan labarin yin eh, su gaba za ta za ta har turo miliyoyin nairori wa zif GOC waye waye saboda ya kara karfi a bebele a ya kara kayan aiki kamar yadda ma kudin yana aljihunsa. Kuma za ta ce bai bamu ya kakar bamu. Ɗan jimma da ya mana alƙawari an bamu ɗan ɗan jima sabuwar kira mai ɗan yin dogon dango. ya ce babu mu ɗan ƙananan magazin da muke rikewa wannan ka rubu mutum biyu uku magana ya kare. To yanzu akwai akwai. San amun ma kuma amun ma babu muka shi muna tafiya muna management wai kai manajin ɗan amu don Allah da annabi wanda baka akwai akwai yanzu akwai sojoji irin ka ranar juma'a tun karfe 9 dare da safe har karfe 6 wuta yana zuba kan mu to zan ga mutum amma ne bullet din su ma irka zuwa nan ne wa yake ba su su kuma wancan ga su da makamai yanzu akwai mutane yaran da suke sadi ba akwai sojoji da yawa irin kada suka rana da akwai sojoji da yawa irin kada suka watsar da aikin soja saboda wannan abin da ke faruwa da aka suka shekara biyar a nan dukkan yan boko haram ne dukkansu a faɗa duniya na faɗa dukkan su yan boko haram ne don in ba yan boko haram ba ya za kana zaune da yanayin ka tsakanin ka da shi kilomita biyar eh, kilomita biyu har ka yi shekara biyar wajen kana zaune lafiya ko bai taɓa kawo maka hari ba baka kai masa hari ba in an ce ka kai masa hari sai ka je ka ɗan yi tafiyan mita eh, hamsin ko talatin sai ka yanko kwana ka ta maka iya ba kuma har yanzu yana zaune wajen me yake yi har ya zo yana ce mana wai is act of cowardice ya zo jiya mun yi sun mu shi in ya gudu ba